من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون wanda Allah ya datar da shi da shirya zuwa ga tafarki madaidaici to wannan shine shiryayye na gaskiya wanda kuwa ya nisantar da shi daga tafarki madaidaici to waɗannan su ne waɗanda suka tauye kansu labo na gaskiya kuma waɗanda suka yi asarar kawunansu da iyalansu ranar alkiyama wannan ita ce asarar bayyananniya